صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Litinin. Daga nan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin afirka a yau sannan shirin kisoshin rayuwa sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan shirin duniyar mu a yau sannan daga ƙarshe ku saurari shirin musan dokokinmu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 23 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 29 ga watan jama'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan janairun shekara ta 1950 majalisar dokokin isra'ila kenneth ta samar da kuturi wanda ya amince da birnin kudus a matsayin cibiyar gwamnatin isra'ila wannan ya uku ne shekaru biyu da kafar haramtaccen kasar isra'ila a palestino sai da gwamnatin isra'ila ta kasa samun amincewar kasashen duniya kan su da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin kudus daga tel aviv masu wari kun san cewa shekaru 104 da hudu da suka gabata a ranar irin ta yau 23 ga watan janairun shekarar ta 1919 benito mussolini na kasar italiya ya kafa jam'iyyar fashe manufofin jam'iyyar dai su ne dawo da tsohuwar daular rome magoya bayan jam'iyyar sun shahara da saka bakaken kaya sannan kuma su kwace iko da birnin rome fadar mulkin italiya a cikin watan oktoba shekara ta 1922 da hakan ya baiwa musulini damar zama firaministan kasar italiya tun daga lokacin ne dai ya fara yada manufofin jam'iyyarsa wadda ke nufin kafa mulkin kama karya a kasar tare da haramtawa al'ummar kasar wani 'yanci a cikin harkokinsa na rayuwa da siyasa a lokacin yakin duniya na biyu musulini ya taimaka ma adolf hitler na kasar jamus wajen yakar wasu daga cikin kasashen turai amma bayan yakin duniya na biyu wanda adolf hitler ya sha kashi a hannun sojin tare soviet da kuma dakarun kawance masu ra'ayin kishin ƙasa italiya sun kame musulini kuma su haka shi da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 44 suka gabata a ranar irin ta yau bayan da labarin dawowar margayi imam kumeni daga birnin farisa na kasar faransa zuwa birnin tehran ta yadu firaministan kasar irin na lokacin shakur bakhtiyar ya bada umarnin rufe dukkanin tashoshin saukar jiragen sama na kasar iran domin hana shigowarsa a kasar saboda masanin da yake da ita cewa idan ya dawo a kasar ƙarshen mulkinsa kenan to sai dai wannan matakin ya fusata mutanen ƙasar iran wanda ya kai ga manyan malamai waɗanda suka haɗa da ayatollah mutahari da ayatollah dr bihishte suka fara wani zaman darshan domin nuna rashin amincewa da wani mataki a cikin masallacin jami'ar tehran wani halin ya ci gaba har suka tilastawa firaministan iran na wani lokaci buɗe filayen sauka da tashin jiragen sama domin tarbar imam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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran Kungiyar Tarar Turai ta jingine batun sanya dakarun kare jin juhar musulunci na Iran a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda sai dai ta sake lafta kasar jirin takunkumai. Kasashen musulmi na cigaba da mai da martani kan kona alkur'ani mai tsarki a kasar Sweden. Ministan harkokin wajen Kasar Rasha Sergei Lavrov na wata ziyara a Afirka ta kudu karan farko don bayan barkewar rikicin kasar da Ukraine. to yanzu ga cikakkun labaran shugaban kula da manufofin kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana a wannan litinin cewa mambobin ƙungiyar 27 ba su kai ga iya ɗaukar mataki ba na sanya dakarun kare jun juhar musulunci na iran a cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya wani abu ne da ba za a iya yanke hukunci ba sai da kotu ana buƙatar hukuncin kotu in ji shi ba za mu iya ɗaukar wani mataki ba sai idan wata ƙasa ta gabatar da batun gaban kotu tare da hujjoji masu ƙarfi in ji borel kalaman na mr borel dai na zuwa ne kwana guda bayan da ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa akwai yiwuwar ƙasarsa ta fice da yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta npt idan har ƙungiyar tarayyar turan ba ta gyara matsayinta ba kan sanya dakarun na irgc a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya sai dai ministocin harkokin wajen kungiyar ta tarayyar turai sun amince da sabbin takunkumai kan iran a wannan litinin matakin a cewar ministocin domin yin allah wadda ne da abin da suka kira amfani da karfi kan masu zanga-zangar da ta barke bayan mutuwar matashiyar nan mahasa amini yar shekara 22 a watan satumban bara kasashen duniya musamman na musulmi na ci gaba da yin tur da allah wadda da kona alkur'ani mai tsarki a kasar sweden shugaban kasar senegal Macky Sall ya bayyana a shafinsa na twitter cewa ina yin allah wadai da kausar murya kan wannan abun kyama na rasmus paludan mai tsoron ra'ayin nan wanda ya kona alkur'anin algeria ma ta yi allah wadai da kona alkur'anin mai tsarki a gaban idan jami'an tsaro a kasar ta sweden a sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar algeria ta ce hakan na kaso ne ga kokarin samar da fahimtar juna da kuma mutunta addinin kowa ita ma azerbaijan ta yi allah wadda da kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a kasar ta sweden dama kafin hakan kasashe da dama na musulmi da suka hada da turkiya saudiya iran qatar kuwait pakistan haɗaɗɗiyar daular larabawa iraki jordan masar da kuma ƙungiyar kasashen musulmi duk sun yi allah wadda da hakan a ranar asabar da ta gabata ce shugaban jam'iyyar masu tsoron ra'ayi ta danmark rasmus paludan ya kona ƙur'ani a gaban ofishin jakadancin turkiya kuma babu wanda aka bari ya tunkare shi yayin zanga-zangar da aka gudanar sakamakon cunkoson 'yan sandan da suka ba shi kariya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a kamaru an gano gawar ɗan jaridar nan da ya ɓace tun ranar talata da ta gabata wani mai magana da yawon gidan rediyon ya ce an ga gawar ɗan jaridar a wani wuri a wajen yawon da babban birnin kasar. an dai yi zargin cewa wasu ne suka yi garkuwa da ɗan jaridar mai suna martinez zogo wanda ya kasance daraktan wani gidan rediyo mai zaman kansa inda yake gabatar da wani shiri kan dokokin hanya a baya bayan nan ya yi magana a kafar yada labarun kan batun zargin sama da faɗi da kuɗaɗe da ake yi wa manyan 'yan kasuwa da kuma jami'an gwamnati ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov na wata ziyara a afirka ta kudu karan farko tun bayan barkewar gicin rasha da kuma ukraine ya kusan shekara guda kasashen biyu sun jaddada kudurinsu na yin aiki tare ministar harkokin wajen kasar afirka ta kudu ta ce sun tattauna kan mahimman batutuwa da suka shafi bangarorin biyu ministocin sun kuma kare matakinsu na shirin gudanar da atisayen soji da cana a watan fabrairu mai zuwa har yanzu gwamnatin pretoria ta ƙi yin allah wadai da matakin gwamnatin kremlin kan ukraine to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuma lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan haɗa la yau barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin wannan shiri da muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne da shugabar ofishin kula da basuka a najeriya wato patience oniha ta yi kan cewa duk gwamnatin za ta gaji ta shugaban shugaba muhammadu buhari a ƙarshen watan mayu za ta tarar da bashi da ya kai kusan naira tiriliyan saba'in da bakwai ta bayyana hakan ne a wata ranar laraba yayin da take amsa tambayoyin manema labarai game da kasafin kuɗin shekarar dubu biyu da da ashirin uku wanda gwamnatin za ta cike gibinsa ta hanyar ƙaro wani bashin duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. domin tattauna wannan batu mun gayyato alhaji yusuf muhammad wani masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin banki daga kano cibiyar kasuwancin najeriya don jin yadda yake ganin wannan ɗanbin bashin to alhaji game da maganan bashin da ake bin najeriya ne akwai wata bayar allah mai suna patience oniha wato ita ce mai lura da option da kula da basuka da ake bin najeriya ta bayyana cewa duk wanda zai hau mulki a nan gaba a najeriya da yake ta fara zabe kwanan nan wato zai samu wato bashi mai dimbin yawa to shi ne nake ganin kaman shi wannan bashi mai dimbin yawa ga wannan gwamnatin yabo ne ko kuma fallasa ne a ah, to ga dan najeriya wanda ba da cikakken ilimin tattalin arziki da kuma sanin abin da yake faruwa a duniya to zai ga wannan yabo bane faltaka amma ga wannan ita da ilimin tattalin arzikin kasashe da ake gwamnatocin kasashe suke yin abubuwan nasu na ci gaban jama'a to zai ga wannan daga fuska ta kan cewa eh dole ne a ci bashi a yi wa'annan manya-manyan ayyuka wa 'yan ƙasa. saboda abin da yake faruwa shine kamar yanzu dai kaga duk duniya babu mai karfi siyasan bashin nan shi shugaba buhari ya taɓa yin mulkin najeriya ba da ce bai san gwamnati ba lokacin da yake yakin da zaɓe yana ta sukan gwamnati ta wuce cewa tana cin bashi kuma kamar bai kamata ma a ci wannan bashi ba sai gashi yanzu da ya zo wato batun bashin nan kuma sai ya zamanto zai tafi yanzu ya bar bashin tiriliyan saba'in da bakwai anya batun siyasa nan ya kai ganin batun siyasa ne da kuma aikin gwamnati ne idan mutane suke tafi da shi ne alaka cikin gwamnati ba alhaji shi wannan bashi yana zuwa ne daga wurare da yawa akwai na cikin gida akwai na kasar waje to kai da yake kai aikin banki na shekara da shekaru an ce na wajen nan fa yawanci ana karbowa ne kawai a yi munamuna kawai ba a kawo shi aiki da shi ya lamarin yake ne biyan bashi nan shine babban magana kasan akwai kira da ake a sarkin fawa cewa a karɓi bashi a biya bashi to mu muna ma mu kasa ma sarkin fawan saboda bashin kawai muna karɓa ne kawai ba mu fara maganan biyan ba ko da yake ministan kuɗi zainab ahmad ta bayyana cewa za a samu kashi a da biyu da kashin ɗari na kudin shigar da ake yi wato game da zabiya daga kudin man fetur kuma da samu kashi saba'in da bakwai daga wasu harkoki na daban to alhaji ya za a fiya bashin nan ne kuma wadanda zama kuma amerika ne kawai a dinga cin bashin kawai maganin biya kuma sai da allah nan ne kuma kawo karshen wannan shiri na afirka a yau har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu alhaji yusuf muhammad wani masan tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin banki daga kano cibiyar kasuwancin najeriya ni awar kunya da shirya da gabatar nake cewa sauran jikon wukar ya zubda tsamiyar kura. yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kissoshin rayuwa shirin wanda a cin sa muke kawo muku kissoshi da suka shafi da suka zo a cikin alkur'ani mai girma da kuma wasu da tafai kamar tafan nan na da sanin rasto wato kissoshi na gaskiya na shahid allama mutahari ko kuma littafin masanabi na maulana jalaluddin ar-rumi a lokaci guda kuma shirin namu yakan taɓa muku wasu batutuwa suka shafi matasa domin jin inda aka kwana game da abubuwan da su taimaka wurin ci gaban matasan da fatan masu suna su ce tare da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin kamar yadda muka ambata a sama shirin namu zai taɓa muku bayanai game da abubuwan da su shafi matasa da kuma irin rawar da suke takawa wajen ci gaban al'umma ganin cewa su ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma a fili yake cewa babu wata al'umma za su ci gaba matukar ta yi watsi da al'amuran matasa akan haka ne ya sa muka tuntuɓi matasa da yake lamarin ya shafe su ne kai tsaye domin yin ta bakin su. ganin masu iya magana na cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi a shirinmu na baya mun fara tattauna da wani matashi ne mai suna siraja abubakar sai dai na cikin bayani sai lokaci mana halinsa to amma a shirin namu na yau zan sake haɗa ku da shi domin jin ta bakinsa ya kammala bayanin da ya ɗauko inda ya tambaye shi malam sirajo a taka mahangar kowace irin rawa ya kamata gwamnati taka wajen kama hannun matasa yadda za su iya zama nagari masu amfani ga al'umma kuma samar da ci gaba ga al'ummar a nan gaba sai ka da baki ya ce wannan tambaya taka mai muhimmanci ce gwamnati matasa kun san akwai alaka mai ƙarfi tsakanin gwamnati da matasa abu na farko da gwamnati za ta iya yi ko kuma ce rawar da gwamnati za ta taka wajen gana an samu ingantattun matasa dole ne gwamnati ta jawo matasa ta nuna masu cewa siyasa fa ba wajen kasuwanci ba ne ba kuma sannan ba zan zuwa ka tara kuɗi ba ne ko ka huta waje ne na ciyar da al'umma da bautata wa ƙasa waɗanda suka zaɓe ka to ta haka ne matashi zai fuskanci cewa tabbas siyasa fa ba wajen kasuwanci ba ne ba ko da yana da ra'ayin siyasa a wannan lokacin to zai fahimci cewa ya tashi ya ya nema idan ya nema to ko da ya hau siyasar daman da abin hannun shi ya nema domin shi kun san matashi yana da wata ɗabi'a wacce yake so a lokacin da ya cika matashi yana so ya more rayuwar shi babu matashin da bai so ya more rayuwar shi babu shi to abu na farko kenan da gwamnati za ta nuna ma shi wannan matashi ta zai inganta rayuwar shi kuma sannan dole abu na biyu da zan faɗi dole gwamnati ta kasance ta gyara ɗabi'unta da kuma halayyarta da kuma jawo kanta matasan a cikinsu su zanna tare da ita da kuma samar masa da ayyukan yi saboda a yanzu wannan zamani da muke ciki matashi zai zo ya digiri ko nce ko kuma makamancin haka amma ya zo ya aji bai da sana'a ya zo ya yi karatu bai da aikin yi to abin da zan ƙara jawo hankalin gwamnati akan shi shine muna neman alfarma irin matasan da suke da irin wannan kwalin karatu nasu ya kamata gwamnati ta ringa jawo su tana ba su ayyukan da za su dogara da kansu domin idan matasan suka dogara da kansu to wata rana su ma za su inganta na ƙasarsu To a gefe guda kuma wasu na ganin iyaye su ne ginshikin farko na tallafawa matasa da ba su ƙwarin gwiwa da ƙarafa su domin zama masu amfani ga al'ummar su a nan gaba. Ko me zaka ce game da wannan? Wajibi ne ko kuma dole ne tilas ne a matsayinka na uba Ko a matsayinku na mahaifa waɗanda kuke da matasa a cikin gidanku dole ne ku nema ma matasan nan abin da za su dogaro da kansu dole ne domin shi matashi fa dole ne ma magana ma da zan hiɗi dole ne matashi a kodayaushe yana so ya ji yana da abin da zai biya bukatar rayuwar shi ko da kuwa kai mahaifi ka ɗauki rayu ka ɗauki ɗawaine shi tun yana ɗan ƙarami har zuwa shekarun da ya cika cikakken matashi kana mai abubuwan jin daɗi to wallahi akwai lokacin da duk jin daɗin da kake mai sai ya nuna ma a'a sai ya nuna ma sabanin haka akan wannan jin daɗin da kake bashi shi jin daɗin ya kawai ya ji kuɗaɗe a cikin ajihun yau da zai dinga juya rayuwa da shi to ka ka wajibi ne dole ne iyaye su neman ma yaransu matasa inda za su dogaro da kansu ko da bayan babu rayuwar su iya za su iya ciyar da kannansu da ma iyayensu da suka bari mata sannan sai kuma su kansu al'umma dole ne mu mutane mu jawo al'umma ba wai sai muna gida ɗaya da kai ba ko muna dangantaka da kai ba a'a zan jawo ka in baka sana'a ka ka dogara da kanka in taimake ka a matsayinka na matashi ba sai wannan ba wannan yanzu mafi yawanci shi ke kwarar rayuwarmu me yasa na ce shi ke kwarar rayuwar mu wai dole sai ina da hanya sannan za a taimake ni shi ko matashi abin na kona mai rai ya ga je neman taimako an hana shi to ni ba zuciyar matasa na shiga ba amma na san tabbas don matashin da ya je neman taimako wajen wani wanda bai san shi ba ya ƙi taimaka mashi na rantse da allah da ya halitta matashin nan yana fitowa a lokacin da aka hana shi wannan taimakon abin da zuciya za ta raya mashi ina ma allah ya kawo ni matsayi wanda shi wancan zai zo in rama abin da ya mani to kaga kawai ai ba daɗi an zo neman taimako wurin ka ka hana shi ko matashin nan a kodayaushe idan ya tuna sai ya ji zafin wannan abu to ina mai jawo hankalin al'umma akan wannan ɗabi'u da muke yi mu taimaki matasa ba dole wai sai mun san mutum ba sannan za mu taimake shi ba dole ba ne ba taimakon mutane yana da daɗi musamman ma taimakon matashi dole ne mu taimaki matasa domin matasa su ne manyan gobe ana cewa yara manyan gobe to ni yanzu na ce matasa manyan gobe domin kai bari da ka taimaki wani matashin to ba zai taɓa mancewa ba wallahi ko bayan baranka idan ni dan halak ne idan ya tana da ka taimaki shi wallahi zai taimaki iyalinka zai taimaki iyalinka kuma insha Allahu ba za ta taba jigata ba idan Allah ya masa arziki idan Allah ya mashi arziki kenan ba dole wai sai kana da dangantaka da mutum za ka yi mai alfarma a rayuwa ba a'a kai kanka baka san mutum bai zo wuri neman alfarma a wurinka wallahi abin alfahari ne kuma in ka taimaka mai zai ji daɗi za ka ji daɗi to dole al'umma mu kasance masu taimakon matasanmu a koda yaushe na gode to ma saurare a wannan karan ma lokaci ya mana halin sa ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a tarbe mu a wani shirin na gaba domin jin mu ɗauke ta hirar a madadin malam sirajo abubakar wani matashi da ke birnin katsina dukko ni ma shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da tara ne kafin mu shiga cikin shirin gadangadan gadan muna karshantar da ku cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafin muna intanet kuma muna watsa shirin ne kowace rana ta talata a cikin wannan shiri na yau za ku ji cewa muhammadu wanda aboki ne garamin wanda kuma riga an san hakan a cikin sauran shirye da suka gabata a yau yana so je gidan ɗaya daga cikin abokansa wanda kuma wannan gida yana kusa da dandalin 'yanci ne. Shi wannan dandalin 'yanci wani babban dandali ne da ke yammacin birnin Tehran, wanda a kowane lokaci yakan zamanto tamkar wata alama ce da ake gane birnin Tehran da ita. Akan haka, Muhammadu ya kama hanyarsa ta zuwa wannan dandali na 'yanci domin gano gidan abokin nasa yanzu haka dai yana ɓangaren titin wali asir ne ya fara tambayar mutane da ke gefen hanya domin sanin hanyar da zai bi domin isa zuwa ga wannan dandali na 'yanci to ba zan cika ko da bayani ba za a ji yadda ta kaya dai a cikin wannan tattaunawa amma kafin a ji abin da ya gudana sai an saurari kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri kamar haka. ببخشید یه حقوری میدان دندلی آزادی انچی کجاست؟ اینه یکی اتوبوس موتر بس تاکسی موتر تاسی با اتوبوس د موتر بس شما می روید کی زاک فرقی نمی کند بابونی بمبنچی من فکر می کنم نی اینا تنانن راحت می سوکی راحت تر وندا ای پسوکی ایستگاه wurin tsayuwar motoci. Nazdik Kusa Kyami Kaɗan Jelotar Gaba Bank Banki Belit Tikiti بلیت فروشی ورن سیر دا تیکیتی کنار گیپن متشکرم نگودی شما پیاده می شوید کی زاک سبکا من پیاده می شوم ni zan sabka. Ba'daz Bayan Du East ga Wurin tsayawar motoci guda biyu. Piyade Shavid Kasabka Man Migu Yam Ni zan faɗi. به شما گریکا خواهش میکنم با کومی Toma da laban da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma masu cewa gefen ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟ میدان آزادی؟ با اتوبوس میروید یا با تاکسی؟ فرقی نمی کند فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است ایستگاه کجاست؟ کمی جلوتر نزدیک بانک ببخشید بلیت فروشی کجاست؟ بلیت فروشی هم کنار ایستگاه هست متشکرم تو کما kuma sai a saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da masu cewa gefen da fassarar tattaunawar a cikin harshen Hausa. ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟ دو الله مالم اینا نه دندلین انچی میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی دندلین انچی زاک تفی نه ده موتر بس کو ده موتر تاکسی فرق نمی کند بابو بمبنچی فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است. ina tunanin da motar bas ya fi sauƙi wurin tsayawar motar bas na dandalin yanci a kusa yake ایستگاه کجاست؟ wurin tsayawar a ina yake کمی جلوتر نزدیک Bank. Gaba kaɗan a kusa da banki ببخشید بلیت فروشی کجاست؟ یه حقوری ورن سیر دا تیکتی اینا کی؟ بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است ورن سیر دا تیکیتی ما ینا گپن ورن سیاور متشکرم نگودی To madalla, Muhammadu ya riga ya ɗan taka gaba kaɗan domin isa wurin tsayawar motocin bas-bas domin sayar tikiti da zai hau motar bas da shi zuwa dandalin 'yanci. Bayan 'yan daƙiƙoƙi da ya jira sai ga motar bas ta hau wanda mutane suke hawa domin isa dandalin 'yanci wurin da ya akwai cunkoso na mutane amma duk da haka dai ya samu shiga. Muhammad bai san ina ne zai isa domin isa wurin hawan motar bas da zai kai shi zuwa dandalin 'yanci ba ko kuma inda zai sabka domin isa wurin. Saboda haka ya tambayi mutane domin jin yadda ta kasance tsakaninsa da sauran matafiya sai a saurari wannan tattaunawa. ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است؟ بله شما میدان آزادی پیاده می بله من میدان آزادی پیاده می شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید بعد از دو ایستگاه؟ بله من به شما می میدان آزادی کجاست متشکرم خواهش می To madalla bayan da aka ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma abokan tafiyarsa, yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa ɗin amma da fasarta a cikin harshen Hausa. ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است یه حکوری مالم دندلین انچی یعنی کسنه؟ بله شما میدان آزادی پیاده می شوید؟ ای کی زکا سبکنه دندلین انچی؟ بله من میدان آزادی پیاده می شوم. ای نی زن سبکنه دندلین انچی شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید کی باین ورن تساور موتر بس گودا بیو کسبکا چن بعد از دو ایستگاه باین ورن تساور موتر بس گودا بیو بله من به شما میگویم میدان آزادی کجاست ای Ni zan gaya maka dandalin yanci a ina yake. Motoshakiram. Na gode. Khwahish mikunan. Ba komai. To madalla, jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kau jiki dole anan ya kamata mu dakata. Sai a mako na gaba da Allah kama za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. Amma kafin lokacin muna ƙarfatar da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafin mana intanet kuma muna shirin a kowace rana ta talata. amma kafin wani lokaci a madadin muhammad rahaji da da shirin afefe ne abdullahi salihu ke fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. yanzu kuma ga shirin duniyarmu a yau. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma bayyana mahanga ta fuskoki daban-daban kai da ake kallon batutuwa din da majin mahangar masana kai tsaye a wasu lokuta din a da Allah shirin namu zai dubi ne akan ganawar da jagoran juyin juhal musulunci na kasar iran ayatollah said ali khamenei da manyan daraktoci na kamfanonin kasar ta iran game da manyan 'yan kasuwa na kasar domin jin irin cigaban da ake samu a bangaren ayyukan su da kuma matsaloli da kuma yadda za a fuskanci lamarin a hukumance wani da ne abinda shirin namu ne da allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musamman a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. mahadin ci da jagoran juyin juhalar musulunci na iran ayatollah sada alhamna'i ya yi ganawa ta musamman da shugabannin kamfanoni na kasar ta iran game da manyan 'yan kasuwa na kasar a birnin tehran wannan ganawa dai akan gudanar da ita lokaci zuwa lokaci inda jagoran yakan je mahangar shugabannin kamfanonin kasar da kuma irin matsaloli da suke samu ta fuskoki daban-daban wanda yake matsayin kalubale a gare su da kuma bangaren da ake samun ci gaba domin karfafa musu gwiwa a waɗannan bangarorin kamar da kuma yakan ji mahangar 'yan kasuwa waɗanda suke shigo da kayayyaki da kuma sayar da su a cikin ƙasar da su ma jin irin bangaren da suke fuskantar kalubale da kuma bangaren da suke samun ci gaba domin sanin matakai da gwamnati za ta iya ɗauka wajen fuskantar kalubalen da suke samu da kuma karfafa gwiwa a bangaren da suke samun ci gaba daga cikin muhimman abubuwan da jagoran ya bayyana wa manyan daraktoci na kamfanonin kasar ta iran gami da manyan 'yan kasuwan shine har kullum dai dogaro da kai da jajircewa su ne babban sirri na samun nasara cikin dukkanin al'amura musamman bangaren harkoki na tattalin arziki da kuma kasuwanci da bunƙasa masana'antu na cikin gida ita bisa la'akari da irin yanayin da kasar iran ɗin ta samu kanta a ciki tun bayan samun nasarar juyin juhali da kuma kalubale ta fuskanta ta fuskoki daban-daban musamman ma daga manyan kasashen duniya irin su amurka da wasu daga cikin kasashen turai wannan ya zama wata babbar dama ga irin din wajen ƙara jajircewa da kuma dogaro da kanta wajen samar da abubuwan da take bukata ba tare da yin dogaro kacukaf a kan kasashen duniya ba ya bayyana cewa manufar amurka ta gagaba wa kasar iran takunkumai na karya tattalin arziki sun hada da abubuwa daban-daban da gaske dai har da durkusar da tattalin arzikin kasar ta yadda tattalin arzikin kasar irin ba zai zama mai tasiri ba wanda kuma samun irin wannan kalubale zai shafi dukkanin bangarori na gudanarwa da kuma tafiyar da rayuwar al'umma da ma sauran harkoki na zamantakewar al'ummar kasar inda ya bayyana cewa yin amfani da irin wannan damar ta karya tattalin arziki zai jefa kasar ta iran bisa ga lissafin makiya kasar a cikin wani mummunan hali wanda kuma zai shafi dukkanin bangarori wanda hakan zai sanya alatilas tilas kasar iran ta miƙa wuya ga manufofin kasashen ƙetare ta yadda za ta zama 'yar amshin shata kamar yadda wasu sauran kasashen yankin suka zama baya ga hakuma wata daga cikin manufofin shine saka al'umma cikin kunci ta yadda hakan zai kai su mukura ya zama kuma tura ta kai bango ta yadda ba za su iya jurewa matsaloli na rayuwa ba wanda hakan zai zama wani makami ne na tunzar jama'a kan gwamnati ta yadda al'ummar kasar da kansu za su yi bore wanda zai kawo ƙarshen tsarin da kasar take tafiya a kansa wanda kuma shine babban abin da yake ce musu to a ƙwarya jagoran junjo halin musuluncin na kasar iran ya bayyana cewa dukkanin waɗannan abubuwa dai ba su yi nasara ba domin kowa kasar iran ta riga ta fahimci waɗanne mutane ne take jayayya da su kuma mecece manufarsu domin kuwa a cewarsa manufar 'yan mulkin mallaka a kowane lokaci shine mayar da ƙasashe su zama raunana ta yadda hakan zai iya basu damar juya akalarsu yadda su ga dama wani kuma a cewarsa ƙasar iran da al'ummarta ba za su taɓa zama 'yan amshin shata ga manufofi na ƙasashe 'yan mulkin mallaka ba jagoran juyin johalin ya ce sakamakon matsanancin takunkumi na tattalin arziki wanda kasar amurka da wasu kasashen turai suka gagaba wa kasar iran wannan ya baiwa iran din damar samun ci gaba a bangarori daban-daban daga cikin bangarorin da iran din ta samu ci gaba kan su har da bangaren bincike na ilimi wanda ya ce kasar iran din ta tserewa takwarorinta waɗanda a baya suke sa'o'inta inda halin yanzu ta zama ɗaya daga cikin kasashen duniya waɗanda suka ci gaba a bangaren bincike na ilimi a bangarori daban-daban ya kuma bayyana cewa ta fuskacin ayyuka na kere-kere na samar da kayayyakin soji da kuma tsaro A halin yanzu kasar iran din tana daya daga cikin kasashen da ake buga misali da ita sakamakon jajircewa da masana a wannan bangaren suka yi kamar da kuma ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana daya daga cikin kasashe waɗanda suke da fasahar yin amfani da makamashin nukiliya wanda hakan ne ma ya jawo cece kuce a kan shirin ta na nukiliya saboda tsoron da manyan kasashen duniya suke da shi na cewa kasar za ta iya kera makaman nukiliya waɗanda suke ganin cewa za su iya zama barazana ga makomarsu duk da cewa wannan ya saba wa aƙida ta addinin musulunci samar da abubuwa waɗanda za su iya kawo matsala ga rayuwar bil'adama baki ɗaya wanda hakan ne sanya ƙasar ta iran bata taɓa yin niyyar kera makaman nukiliya ba domin kowa ya saba wa shari'a lasali tana amfani da wannan damar ne domin samar da abubuwan da take da bukata da su kamar karfin wutar lantarki da kuma gudanar da ayyuka na samar da magunguna da kuma sauran batutuwa da suka shafi fasahar nukiliya da akan yi amfani da ita wajen ci gaban rayuwar al'umma ta hanyar zaman lafiya. kuma iya ishara da ci gaban da kasar ta samu ta fuskacin ayyuka na kiwon lafiya inda ya bayyana cewa a halin yanzu kasar ta ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke samar da magunguna masu inganci da nagarta wanda ƙasashen duniya da dama musamman a yankunan asiya suke dogaro da ita wajen samun magungunan da suke bukata kamar da kuma bayyana cewa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke dusgunawa amurka kuma kasashe da suke takun saƙa da ƙasar sannan kuma ya bayyana cewa bangaren bincike da kuma gudanar da ayyuka na sararin samaniya ƙasar ta samu gagarumin ci gaba a cikin 'yan shekaru sakamakon killace ta da kuma kakaba mata takunkumi ta yarda halin yanzu ƙasar za ta iya harba tauraron ɗan adam da kanta da kuma samar da roka wanda zai iya kai sararin samaniya ba tare da neman taimako daga wata ƙasa ba hakanan kuma ya ishara da cewa samar da kayayyaki na bukatar rayuwa da al'ummar kasar suke amfani da su wanda a halin yanzu ya kai fiye da kashi 90 cikin 100 wannan gagarumin ci gaba ne wanda da wuya a iya samun wata ƙasa a duniya wadda take samar da aksarin kayayyakin da al'ummar kasar suke amfani da su na more rayuwa a bangaren kere-kere kuwa ya bayyana ci gaban da kamfanonin da suke samar da motoci na kasar suka samu wanda halin yanzu a lokacin yankin gabas ta tsakiya ita ce kasa ta farko wadda take samar da motoci wadda kuma kasashe da dama na yankin asiya da ma wasu kasashen nahiyar afirka har ma da latin amurka suna amfani da irin motocin da take samarwa kamar da kuma ishara da shugaban da aka samu a bangaren ayyukan noma wanda shi ma an samu gagarumin ci gaba ta yadda akasarin abincin da ake amfani da shi a kasar a cikin kasar ake samar da shi har ma a fitar da shi zuwa wasu kasashen ketare a bangaren aikan gine-gine ma ta samu ci gaba ta yadda akasarin ayyuka na kwantaragi wanda a lokutan baya manyan kamfanoni na kasashen turai ne kawai za su iya gudanar da irin waɗannan ayyukan a cikin ƙasar a halin yanzu kamfanonin ƙasar na cikin gida ne suke gudanar da waɗannan ayyukan da kansu da kuma aiki mai nagarta da inganci wanda hakan ya haɗa da gina gadoji da ake yi kan manyan titina da suka haɗa birane da jihohi da kuma manyan gadoji da ake yi a cikin manyan biranen kasar wanda al'umma suke amfani da su wajen harkoki na safara da kuma zirga-zirga ta yau da kullum baya ga kuma samar da manyan madatsun ruwa da ake amfani da su a biranen kasar wanda shi ma dukkanin waɗannan ayyuka ne wanda kamfanoni ne cikin gida suke aiwatar da wannan wanda a shekarun da suka gabata kafin samun nasarar jin halin musulunci a kasar ba haka lamarin yake ba akan haka jagoran juyin juhalin musuluncin na kasar iran ya ce dukkanin abubuwa da suka faru ta fuskacin ci gaba da kasar ta samu a cikin waɗannan shekaru akan baki ɗaya ya faru ne sakamakon takunkuman da aka kakabawa kasar wanda kuma sun yi amfani da wannan damar wajen mayar da su babbar dama ta samun ci gaba da kuma kyautata rayuwar al'umma ya ce duk da matsalolin da aka samu a cikin 'yan shekarun nan musamman shekaru biyu da suka gabata na bullar cutar corona wadda ta kawo matsaloli da kuma tsaiko a bangaren ayyuka daban-daban ba a kasar iran ba a dukkanin kasashen duniya ma baki daya amma duk da haka kasar ta yi kokari kamar yadda masana kuma suka yi kwazo matuka wajen ganin cewa an ci karfin wannan cuta. jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya